wannan fasali kenan fi ma la su da fi cikin abin da ba ba fasali a cikin shi fasilin wannan fasali kenan fi ma sannan su biyu da kabalar salami fi cikin da yake sunan ta sadada kafin salama a cikin shi sunna lisahun da lazimin wa in rara. da na kasu zahiri sunan jaharin bi dusan suratin takabiri da ni mm. ita shago mm. da min fadari la gaida ha kuka aw muhaqaqa mm. a fihi wa da salasun huqiqa aw ma da hukika a shukka a shukka fi ahadihima fatilka arba'atun bi sab'i sajdatani qawla salama la jahan nuqsani wa ba'dahu A ada alal shi shahida in arada to yayi sunna an sunanta sajada ta na sajadu biyu kabla salami kafin sallama rajihar nukusani ga can karshen fasali to shekara ta biyu ta kusa da karshen fasali to rajihar nukusani to kana mai rinjaye da ragi da sahawi domin raukanuwa gairi lazimin wanda ba lazimi ka ga raukanuwa da shike lazimi wanda kullum za ko kuma kowace sallah a yi to in raukanuwa sai an samu lokaci ake ta ita ce ake yi mata sajada da mutum kowace sallah sai ya yi rafkanuwa, to da ka ga babu sallah kan shi sai dai kawai gyara ba sai ya yi kamar ko ba addu'a wayan in ko da shi wannan sajada ko ya zama karar ne wai a sallah ɗaya kabli ta kama sau biyu ko sau uku ko ba ta kama sau biyu ko fiye da haka misali bi na kasa wahidin sunan da tauye wa ɗayan sunnoni jaharin to kaga inda duk za a bayyana idan mutum bai bayyana ba ba kamar ko kenan ba to zai yi kabli domin ya rage julusin inda duk za a zauna to in ya zama na mutum bai zauna ba to kaga ya rage to zai iya sajada kabli suratin inda za a karanta sura in mutum ya zama bai karanta ba to kaga ya rage to zai yi kabli kaga ta kama shi da kabiri inda da ya bar kabarori daga biyu zuwa fiye da haka banda kabara ɗaya in ka ya ce ta kabir yana nufin biyu ko fiye da biyu to duk sanda mutum ya bar su to zai yi sajada kabir tasmi'i haka nan ya bar sami Allahu liman hamidahu biyu ko fiye da biyu to shi ma nan zai yi a kan a tashahu da yini in ya bar tahiyoyi biyu kaga bai hada da zaman ba duk yayi zama amma lafazin take ne dai bai yi to in suka kai biyu shi ma nan zai yi sajada kan fadari to ka san wannan la gaira a'a ba ba a yin a kabla a wani waɗannan guraren in ba nan ba ba a yin sajada mashkukan ai ita wannan kablin da kace za a yi ta to ana da shakkar rage sunna dinnan da ka domin ba ka ce mana jarin ba mm, kana da shakkar rage wannan bai bayanan koko baka da shakka mm. ko kana da hakika da shakka da hakika nan to ɗaya ne abihi wa zaidi ko kana da kokanto tofi cikin ragi wa zaidi da ƙari shin ƙari kai ko ragi baka san wanda kai ba tokarin karin jaye da ragi ba shi sa can garshe to kake ce mana raja mu kusa ba ko tun da ai ka ga san ka saba gaya mana wa man na kasa wazada zada mm. yawa to to ai shi kake ne to shine an fi wa zaidi salasun to masala uku kenan hakika duka tabbatar da su a ma zaidin ko kuma tabbas kayi ƙari tabbas kayi ragi kaga aika ko da shakka da da kana da ko shakka ko kini ko to tabbas ka san kayi ragi ka ƙari to ba sai ka yi raja da kusa ba sai kai kabli ka an tabbatar da dai ragin ne ko ko ɗaya ragi ɗaya ƙari shine ma'ana hakika a shakka ko ana shakka su duka aw fihi wa zaidi aw shakka fi adema ko kuma dai an yi amma rasa wanne aka yi ana da kokantan shin ragi aka yi ko kokari aka yi kaga in aka tabbatar da ƙari ba an san ba ba in an tabbatar da rigi ba an san kabul ba to a wannan tsari in kana kokantar wanne kai taurin jayar yadda kabilun wannan raja mai kusa na nan na aiki a cikin shi fatilka arba'atu to ai waɗannan kaga matsalolin hudu kenan bi sab'i ai ma a sab'in ba da ka fudu bakwai ba to yanzu ka hada bakwai da hudu to ba samu sha ɗaya ba to nan ne ake yin sadaka kabli wa ada ta shahudan ya sake tahiya ba da hu bayan ya yi sadira kauli duk mutumin da ya kauli to akwai yiwuwar ya maimaita tahiya alal da zai ga zancen da suke mashahuri ashe kaga akwai zancen da ba mashahuri ba suka ce to ba sai an sake tahiya ba in arada amma wanda musabi ai cewa in arada to shi ya nuna sakewar musahabbi ne kenan misali mana wuri goma sha ɗaya ne ake so zai da kabli kwaran gaske mm. to fasulun wannan fasali kenan fi fima yusannu fihi sujud da salami cikin da ake sunnanta sujada da salami bayan sallama mm. wasaidar ta ne ba'adu fi ziyada to hujja kan amla fi ifada hmm. kamar li shakkin bis salati tammama hmm. kamar ala shakkin li shakkin sammama hmm. wa tariki sirri bi farlan wallazi dakhalahu shakku wa kullahum bi to muje aw da wala rab'a min ar-ruku'i aw ma bayan sajdatayni fil ladhi tala in sadda sunnatan kad da fi yare wa rukubati lil qiyami fi law ba'da dulun wa bil ihrami tashahhudun wal jahr bis salami wa sa'a in qaddamahu aw akhara qabliyahu amdan man uku to mu ce wa sajada ta ne sajadu biyu ba'adu bayan sallama su suka tabbata in mutum ya yi kari in dai mutum ya san a sallah ya yi kari to sajada ji zai wannan babu shakka to hakikat abin da nake tambaya ka an tabbatar da duk kari ne amla ko ko ana shakka kaga dai tabbas ka dai san ka ji wani abu to ka tabbatar da ƙarin ne koko an yi koko ba ƙarin ba ne to nan ya ce to a rinja yadda badin za a yi ibada ka riƙe wannan fa'ida ɗin je kaka ji je kaka ji kaman <coughs> kaman tammama da shakkin bis salati kaman tammama bis salati kaman tammama bis salati kaman mutumin da ya cika sallah da shakkin yau da kokanto duk mutumin da ke zaton wai sallar nan ta cika ko bata cika ba yanzu mu dauki kamar magariban nan ka yi zama kawai sai kana da hantu wai a raka ta biyu nike fo a raka karshe to sai ka sayi da za ka ma labarin to sai ka rinja yadda a zama na biyu kake ba sai ka ci abin da ake bin ka ba don mm. ka gama sai kai ba'adi to shi ake ne kamar ta tamama bi salati ko yawa bi shakkin wa man sammama har ma da wani diya takaitu ala shaf'in akan shafa'i da shakkin don kokanto duk mutumin da ke kokanto a'a ni fa ga zaune a raka'a shafa'i nake ko ko a raka'a wuturi nake to yarin jaye da raka'a wuturi yake abin nan yarin ka ya jaye da raka a shafa'i ke to ya tabbatar da a raka a shafa'i yake mm. kaga sai ya sallame ya yi ba'adi ka lura mm. mai ishmawu ya gaya mana sun ma'autara mm. sannan ya ta sai ya kuma da hutu to kaji wata rike sirri bi farin haka nan wanda ya bi azantawa a farilla kaga ashe ya bayyana ke da inda ba a bayyanawa to ya yi kari ko bai kari ba to ba da za a yi wallazi da shakku shi ko wanda kokanto ya shigo mushi to ce mai ya jefa da wannan kokantar in dai mutum shi kokanto ya da mishi kullun shi a cikin sallah hmm. to sai ga kokantar wai ya sallah nan take ne to ya yi da cikar ta kawai je ka dai ka je ai ka jami'in da zai a wada wala rafa amina to kenan to kenan to duk mutumin da ke tunanin wai ya zama mashi faɗa ɗabi'a ne kaga da ba ɗabi'a bane ba ai kaga za yi rinjaye da kabli mm-hmm. yawwa mm-hmm. to yanzu kawai shi sai ci kai yaya ne to tunda ya zama mashi ɗabi'a to kawai ya kyale shi shi ne tuwo ka aka fa hun bizi mm-hmm. to tunda an jefa da ba ana da hukunci akan shi to ka gani wanda shi kullum kenan sai ya yi kuma kowace sallah to sai ya jefa da wannan kawai ya rika aiki da yakinin shi ba wani ba ba abin Hmm. wa tariki sirri bi farlin duk wanda ya ba asartawa a sallar farali asartawa a sallar farali menene hukuncin shi ba sunna ba to in ya bashi yayi mai kenan kaga ya bayyana kenan to ya bayyana da ba a bayyana wa to yayi mai ba to kaga sai ba hmm. to mu a wada wala rafa min ruku'i ko kuma mutum ya tsawaita dauka kowa daga ruku'i to shi ma nan zai yi sajada ba adi amma bisa kilafa ne hmm. wai irin mutanen da in aka zo sallah kaga ga ka'ida a rukuyi ake sa a ɗanyi jinkiri saboda tasbihin da za amma ka ɗauka ko daga rukuyi ai kaga ba a san daɗewa idan ka yi dali kai dumani na tushe ke na isa to sai ya wuce dali ya wuce dumani na har sai abin da shi ke so to in ya wuce ake annabi ai kuma kaga sai ake da shi ke so sai ya tsaye har mai gani ma ya ta sallah yake yi to wannan zai yi ba'adi shine yawwa aw ma bai na yi ko tsakanin da farko da ta biyu a kowace raka kowace raka na da sadara na to wai mutum ne in an yi sadara ba na ake son a ɗan yi jinkiri ba hmm. to saboda addu'a ba da tasbihi ba hmm. to ya yi jinkirin a nan ko kuma ma bai yi dai kaga ai babu laifi to da ya zo zama kafin ya koma wannan ta kafin ya koma wannan to kuma sai ya zama shi hmm. har yadda mai gani ma ba sallah yake yi a'a to in ya gama sallar ya bada domin wani ai ƙari a wani babi ya ga in an ko daga rukuya ana tsaye ana dadewa kwarai babu a wani littafi ya ga in an ko daga sajada farko kafin a ta biyu ana zaman dirshan babu to kaga sau daga in ya haka sai ya ba cikin abin da malamai suka yi da shi in sadda sunnatan idan mutum ya tsare sunna ko shi mai sallah kalistifazi kamar ya dan zabura fi yadai alhali yana a hannuwa biyu ta yi yau da hannuwan shi ya ne da niyyar tashi fi sosai ya dawo abin da ake nufi duk mutumin da ya yayi raka'a biyu ta sallah yana kammala su menene haƙin shi kun san haƙin shi zama ko mm. sai kuskuren zabura zai tashi amma gwayawun shi na ƙasa tafukan hannun shi na ƙasa ya yi kama dukawan nika hmm. yana a wannan halin kafin ya daga sai ya tuna hmm. to ya koma ya zauna hmm. ba kabul ba ba shi ake nufi lawa ba da dole to gaga bambancin karatun da ka sanya littafi kai da wanda aka cikin taro yanzu in wannan mutum shi kadai ke yi ba sai ne mishi sawaran nan bakwai ba a ko ba nan ne ba dai ai yana da to ko an je ta ai gaga dai to in na yi wanda kike ɗauka ma to shi ba zai sa an yi wannan ba to sai da ana iya bayani to a je to je ka je ka to mu je malam <laughs> lawa ba da dole to ai ka ce wa sajada tani ba da fi ziyada to amala an mulafa ibada to ka faɗi mana ya kan lokaci ka ce mana yaulau ba da ne. duk wanda ba da ta kama shi a sallah zai yi ta ko dai da game sallah kafin ya addu'a hmm. ko bayan ya gama addu'a bai bar gurin ba hmm. kai ya ma gama addu'a ya shiga in wasu dundumu nashi ko yana da wuri da shike ko ta kar qur'ani ko wata nafila hmm. kai ko an yi awa kai ko an yi wuni kai ko an kwana kai ko an kwana biyu kai ko an yi sati kai ko an yi kai ko an yi wata kai ko an yi shekara nan to kai ko an fi shekara shine wala ba da na to ka wannan ko da zama muka tai can wasu manyan littattafai ma sai su ce abadan amma shi ne dai ba na faɗi ai waɗansu malamai suka ce har abada ba da ba ta faɗuwa su gurin su ji su in sallah ce malam ga su misali ne na da misali kamar na bar irin wannan cutar da ba irin eh, eh. sai bayan Eh, eh, eh. sai kai alwala ka zauna kai wannan ba dan Allah shi ya san sallar hmm. to shi kenan muje malam misali da ya ce da kabili ce a'a kabili ai ka ga mun yi bayani hmm. ita kabili duk mutumin da kabili ta kama shi ai so ake yi ta kafin sallah ko hmm. ah, to kafin sallah ko to yayi kuskure har ya sallame to sannan sai tana to sai ta koma mai to shi kenan to in kuma abu adin ma bai yi ta bayan tashi har ya kama hidimar shi ta yaya ta faɗi ta faɗi duk abulin da bata kai suna uku ba in baka yi ta ba har ka sallame sallah ta koma ba ba'adi inda kama ya sallame sallah ka ci gaba da hidindumin ka sai ka ɗauki lokaci ka tana ta faɗi to kuma sallah ta yi sai inda kabulin da ta kai suna uku inda kabulin da ta kai suna uku kuma a sallah kaidadde ne wadda kamar mutum inda mutum ya bar a sura ko kuma ya bar kamar tahiya kaga misali in ya bar tahiya yau da karatun tahiya ba na akan ta nan haska uku ba to ko da ke yana jin ma zai faɗe shi nan ko a yana can gaba nan ba zai shi a shine to zai faɗe shi nan gaba ko ko shine ba to a bashi mu je can sai mai bayani domin yayi munasaba ina jin ka hmm. wani kwanan ba ya kawo wani hadisi wanda suna bukari ya kan yawan ta raba na gata kuma ba na ba da zai ta to sai yana yi bayan yana yi a cikin ruku sujudu din shi sujuda din shi mm, mm, mm. to sai wani malami ya ce musu a abu ba saboda hai kada abin nan ne a cikin sa saboda hadisi na nauke cewa na nuhitu an ƙara Alƙur'ana fil ruku'i wasu sujudi an hana in karanta Alƙur'ani cikin rukuɗi ko cikin sujada eh. eh? yau abin da suke ba daidai ba ba eh, hmm. hmm. a ah, daidai ne sai dai kasa akwai inda ko ba karanta Alƙur'ani ana karantawa kamar a ɗawafi ai kaga ba a karanta Alƙur'ani. amma in za karanta shi da sura addu'a sai kai hmm. irin wannan addu'a da kai yanzu kai shugaba ne ko wani dai wanda ke rike da al'umma kana tsoron gaba ka da Allah to sai kai tauna da rabbana la tuzigh bana ba dai domin a lokacin nan ba qur'ani kake karanta ba addu'a kake mai neman duniya da gamawa lafiya shi ko rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati ka gangalo qur'ani ne amma yanzu ba ana karanta shi a matsayin qur'ani ana karanta shi a matsayin wata addu'a ce ta bukata to wannan malamai suka ce wannan ya halatta wallahu ta'ala alam to aje malam a a to yanzu kaga tunda gaskiya shi a sajada ban ji inda aka ce ana yi ba wancan ko na gani ne eh to mu ji malam wa bil ihrami to shi wannan ba da kace za ta malam za ta ne fa da sabuwar harama saboda in ka lura wato kamar sabuwar sallah ce ta shahudi sai kuma an yi tahiya wal jihar bis salami akwai bayyana da salama domin ka ga zama kamar sabuwar sallah kenan mm. wasaha in qaddamahu aw akhara qabliyahu amdan wa man uhira mm. wasaha in qaddamahu wasaha kawai wasaha sajadar rabkan nuwa ya inganta ai wasaha sujudu sawi to sajadar rabkan nuwa ya inganta in qaddamahu in ya gabatar da mahaqu ta akhuru misali a wani lokaci ne ake yin qabli in ana sallah da wani lokaci ne ake yin badin ana sallah to yanzu mai mata karatun ka muji wasaha to sai da raukana ya inganta in kaddama in ya gabatar da badi kowa dai ya san ba ba sai bayan sallah ba mm. tunda ku kuka fara da bakin ku to yanzu mutum da gangan to sai ce ni ba zan yi ba ba'adi ba kabli zan mai da ita to fa sallar shi ta yi amma fa yayi haramun yayi haramun amma sallah ta yi to aje malam akhara qabliyahu ko kuma sai jinkirtar da kablin shi kowa ya san kabli ba kafin sallah kuka ce ake yi ba mm. Mm. da gangan ya ce to shi ba zai yi ba sai ya gama sallah kaga ya maida ta ba duke nan mm. to sallah ta yi amma fa ya yi makaruhi shi kuma yau dama dama amdan amdan da gangan shi ne haramun in aka dauki kabla aka kai ta ba'adi shi ne makaruhi ina zuwa malaka sun amma ka sani duka in an yi wannan da gangan shine ke kawo haramun ko makaruhi in ba da gangan ne ba ka yi ne saboda halin mantuwa to babu komi ma karka gaya ma kowa sallar ka baka da abin da kai banda gyara yayi to ba ga sabi wani malami da ke cewa wai idan aka mai da ita ba a ba komai eh to ne sai na ga cewa a ah. yawwa abin da ke sa diba ka gane in malami ne yana so kawai rikita kuni akwai malaman da suka gabatu waɗanda su kabda suke rinjayawa akwai malaman da suka gabatu wanda su ba da suke ainihin rinjayarwa yawa to in ka zo inda mutane ke da fata wanda suka saba da ita sannan bata saba shara ba kar ka saba musu in ka saba musu sai zama kamar ka zo musu da sabon yawa to ita kuma sabo fahimta ba ta yi alheri galibi sai rikin to su da ka kabar kabli inda take kabar ba da inda take tun da shi aka karanta da mu ka zauna haka mu daidaitu da mutane ai ya domin da sauki tun da annabi ya ce mu haɗa kawunan mu kan mu raba kawunan mu in muna zuwa da bakin fatawoyi to sai ka ga abubuwa na ta yanzu misali ga abin da ya faru jiya waɗanda suka tafi masallacin juma'an kano suka tafi suka sa bam eh. suka bi mutane suna harbi da bindiga hmm. don allah don annabi kiristoci ne ko ko yan uwanmu ne musulmi eh, a'a wallahi musulmi ne malaka su eh. to ai da sunan musulunci suka zo. Hmm. kuma wanda da ya ce la ilaha illallah na roƙa da zuce shi hmm. ko ce la ilaha illallah ya sunan shi to ka gani abin da ke zuce shi wannan ba shi da Allah ba kaga musulmi ne fa suka zo to in ka lura me ya kawo suka haka ba da ba haka ake ba mummunar fatawa mummunar fatawa garuruwan da suka kama can izan suka tadda mace mai sauran kuruciya suka ce ina mijinki ta ce ya gudu sai su ce to koma can za a daura miki aure to dama to da gutun haka suka yi ta wannan abubuwa to a malaka sau in bana muguwar fatawa sannan fatawa nan ta malamai alimi zai kawo haka da sun bar mutane da fata wanda aka saba raye addini da ita a yi wannan al-muslimu akhul muslimi da sun bar ta haka ali wa za ya kashe wani yanzu ni da kai da ba wancan fata muke aiki da ita ba yanzu ko a mafarki akwai yiwuwa mu kashe mutum kai ko zagi ma alkaji muna yi yanzu mutanen da ke barna cikin addini wanda kullum muna su kansu ai su ka kawai muke domin ku gane ba su kan dai amma ai ba zagin su muke ba da su da wawan suke cewa an zagi shi ba wani shehu da aka zaga ai zagi ba karantawa ba ne zagi ko ya iskanci ne to mu sai inda za mu iskanci to sai mu shiga masallaci a'a ƙaryar da mutum ya ɓoye ne ya rufe ta da aya ake kwada ta ake ce mace ƙarya take to ƙarya yake to sai kuma wani ya ce a wai an zagi ne su sun san ba zagin ake ba ƙaryar da mugu ya rufe ta da aya ko hadisi ya muku burin burin to kanku da burin gyada aka kware aka ce ga abin ko ce kaza dina aka ce ba sha a hadisi ba sha a ba sha a littattafan fiƙin ya kasa kawo inda yake to sai ce an zage shi kuma sai ya gaya mu wawaye shi kuma ki annabi ne wai saboda shi gurin shi abin da suke yi wannan son annabi ne to kaga abin da suke kinan to alƙali muguwa fatawa ke sa mutane da su lalace da za a bar mutane da dau da fatawa da ke gyara musu addini babu da za a yi rigima in dai ka fahimta sabanin ta fahimta ka gaya mana in na da na da in ban yadda ba shi kenan amma ɗaukan makami yanzu misali kowannan mu nan ba su ba ya taɓa jin annabi na faɗa a cikin hadisi zagin musulmi fasikanci ne ya kata shi kafirci ne to don Allah don annabi Ali yanzu ko ubanka zai mutu ya bi duniya fai ce maka Ali zagin mutane iskanci ne ya kata su kafirci ne in kai ɗa ne na hakika ka saba magana ubanka to da magana ubanka da ta annabi wace ke gaba to annabi ya faɗa mu da duniya domin uban kowa ne to yanzu sun juyar da wannan sun ce a'a sun kawo tawili to me kawo haka ba lalacewa Allah ka raba mu da wannan bannar mm. yanzu da su da yake karatun da kake yana shigan jama'a mm. ni na aka tare na kace mun wannan yawa ka je makaranta wani ce ne zan nan mazan je da ka je ka je kawai yana kawo ku yana ga muku ne wani ahir su har yanzu ma ya kawo muku sallah ba wani wani labari da wani wani malami ya rubuta ba ne ce ba ruwanka da ni ka je kai naka su ne ni ma ka zama ni an tare ni an gaya mun wallahi billahi ban gane ba wai a gaya muku menene kana gaya wani shi wani ta ta tsunan wani shehin malami yayi inna lillahi wa inna ilaihi to wane ne to shehu usmanu kaga wallahi koren ke yana shiga mu yana shiga mu jama'a da kamar amma ana bakin ciki da to mu ta tsaya ka ji mu ta in gaskiya muke yi tsaya ka ji to yanzu shikenan yanzu in gaskiya ne za ku ga yadda za mu kare in ƙarya muke yi to za ku ne? Allah dai bai taimaka a zalimi eh. to in wannan abu abin da nake koya muku banna ne Allah ya nuna muku gaskiya

ba farillan sallah ba eh? ne ba yawwa labari ne wucin irin labarin da ake gaya musu da ƙarya wanda <laughs> wanda ya ba wani aljanna wane ya kaza tunan ko to kun sani duk mai irin wannan shi kun ga mai gaya muku wannan magana ba da karatun yake ba da ni yake ya manta kuma Allah ya dora mana wannan rigar karatun hmm. domin yanzu idan zaka tsunkuli mala hanza kafin ka kai jikin shi sai ka taba rigar shi ko ba ka ne ba to wannan riga da aka sa manta in karantar ai ba kisa ubana nake faɗa ba ba kuma rubutu na ne ba ko magana ce ta karatu wanda ke da karatun shi ake gaba za ka ga yadda za su yi da shi da wannan wai da mai faɗa ina yi ba kwanan to shi da Allah yanzu sun sa zare duk ku sa ido za ku ni kar ma ku gaya musu ku dai ba su za ku gasu ga Allah to za ku gado yadda za su kasance to a tafi shi in dai abu ya shafi gaskiya ka dina duk wani rawa kafa ko gidanku baka da masoyi zan kana tsaye kan gaskiya a je malam amma haramcin a gabatar da ba'adi malam abubakar shine aka gani a ba'adi ta dawo kabli to shine haramun mm, amma bin duk sallah ta yi mm. shi lamirin ga kuma ba'adi ne eh an sai da aka tace ba faslun wannan fasali kenan fi ma la su da fili. cikin abin da babu su da fi a cikin shi na'am musan ka yasahu kasirin yarilu yasluhu ma ano sa ka shaki har sa haka za har sallama lam ya harib aw lam dal aw lam ya harib Wa lamye dal'autan ma ma. Kishakifi. A sunan Tainin su jada. A wu wa hiditan. Mintai ne. A wani za ta yayi. Wala su su hawi. Zai iya arahi. To mu Wa haka za ta sanin sunan ƴan kharaja. Da hmm. gere ha'auka a galabatan waje. Min wai tsiren. Da hira na lamyar da rai. Wa Da fannin an sa jar. To mu je. Wala ne su na fin bila ta afu de. Wani maza To mu A musan kai su Ko musan kai su dai. me yasa ka shi kowa dai ne. wanda nuwa ya aure shi ya ridu ya ridu wai na fassara maka auren nuwan ne yanzu ka bar matarka da ka tafi ka juju ya to ba nan zaka dawo ba mm. to ba dan ka aure ta bane mutan mm. kawai sabu wanda nuwa ya aure shi ya ridu nuwan na zuwa mashi yawa da yawa ko wai kullun shi sai ya yi nuwa a sallah mm. to yusluhu ya gyara ha abinda ya a kan shi la to ba sai ya yi sana baya kamar baya adi to kamar wa kake nufi shaki. kamar wanda ke kokanto ha. ya na ko bai na ba to sai ya dauka bai na ba shikenan sai ya share kawai ya zama ɗabi'a ce to kaga sai kyale wannan mm. aha kaza har sallama haka nan ya yi sallama ko bai sallama ba wato nan tatsin ne nake gaya muku to da ne wani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka kama mai wannan magana ka da sa addini muke koya mutane inna lillahi wa inna ilaihi raji'un oh illa hawla wala quwwata illa billah aziz to yaushe duniya za ta zauna a gulmaci mutane malam muhammadu kuma a zauna a kalli bulu fim a zagi 'yan siyasa wanda ka zagan bai cuce ka ba wanda kake so bai taimake ka ba ko dai ya kai kenan ba ka ce ba ku san gululun to sai buhari to shi buhari mai baku komi ba to shi kuma gudunar to bi cuce kuma misali ya cuce mu a ta bangaren gwamnatin shi domin muna mushi Allah ya tsine to amma shi buhari da kake son misali ko kuma ka ce oh, duk dai ma dan siyasa da baka so za ka ce nuna abu ɗaya da ya maka ba ka iya faɗa to wannan gadamar kawai suke so a tabbatar da an tsare to lalle ba mu son gwamnatocin kaduna da ta tarayya gaskiya domin ta kaduna ba ta aiki ita kuma ta tarayya ta bari ana ta karkashe mutane allah kuma isa banda wannan ai ba za mu faɗi laifin su ko mu ba ma'aikatan gwamnati ne ba ta mu ce wata ya wuce ba a ba mu albashi ba to mu je malam kaza an sallama haka na in mutum na kokantar shin ya yi sallama ko bai sallama ba to duk mai wannan tunanin shi ma ba sai ya yi komi a sallama lam yan harif in dai bai ratse ba kibla ba daga inda ya gama sallah walam ya bai yi tsawo a cikin wannan tunanan ba a watan mama fi shakki ko kuma in ya cika sallah fi shakki a cikin kokanton shi fi a saje da rafkano duk mutumin da ke kokanto a saje da rafkano hadisin da tana sajada <coughs> ya yi sajada biyu ne ko ko daya to daga biyun nan kun sani duk sanda aka kama a wato in sallah ta zama za a yi kabli ko za a yi bali to sajadun ana yin guda nawa ne <coughs> to duk sadda mutum ke kokanta a sajadun nan ya yi ɗaya ne ko biyai to ya ɗauka ɗaya ne ya zo da ta biyu ko ba kabli ba bali wai ba a kablin ne <coughs> a waɗannan sajadun biyu to sai na tunanin ɗaya ko biyu ne to sai rinjaye da ɗaya ne in ya cika ta biyun ko ba kabli ba bali shikenan sai zance to shine ka shaki halarsa haka za a sallama lan ya harin wala mai dun mm. autan ma ma fi shakki fi mm. fi sajada na kanu halis na yi sajada ya yi sajada bi ne an wahi da tankwada mm. min to daga binan da ake yanzu kamar ko ba ne ina ji kamar mun yau wato ai kaga wannan zai koma na zance mai ahalari ya gini bisa yakin eh, kaga ɗaya kenan sai ya cika in ya gama hibadi ai wannan dama shi daban yake wannan hukuncin yawa to sai ka share shi ba ka hukunci da shi a wadana suratan da ya yi ko kuma ya ƙara sura a rakawoyin shi na ƙarshe biyu to kaga in mutum ya ƙara sura a rakawoyin shi na ƙarshe to ba kabli ba ba'adi wala babu sadda da rafkanwa wannan da kake karantawa akan mai wannan sallah din <laughs> wa haka za suratin in kharaja wa haka za ba kalu ba ba da in kharaja min suratin ligairha in mutum na sallah ya fita sura to sai ya shiga wata ko dan kasawa karatun shi ko dan ta rike shi ita sura ko kuma da ya ga dama canzawa wai misali irin zaka ga liman na sallah ya fada sura ya kyale ta ya shiga wata to ba gabul ba badi ko kuma a sura ya yi su a raka ya yi sura ya ƙarin wata sura duk wannan ba gabul ba badi ko da da gangane wala nan wani lokaci izan guda kore to ba na kan muku ba da inna ɗaya in kuma ƙara maimaita ta ba yawa ai ba gaulu ba ba irin ka yanzu mun ja karatun ya ɗan yi tsawo nuna so a ɗan yi sauri a yi sallar don a sallami jama'a to kun ga ai kan yi isha ce amma sai in yi gajejjerun sura mm. an na a ɗaya na kan da tafi kusa in ƙara maimaita ta ma domin mai domin dama yin doguwar sura mustahabi ne kaga aka sa mustahabi to ko baya ɓata sallah ko kuma mutum ya yi amai a bisa rinjaye to duk mutumin da ya yi amai bisa rinjaye to ba kabul ba ba'adi wa An amman ya zo mashi yasiran dan kadan ashe kaga in ya yawa kwarai ya ɓaci in ya yawa ba kwarai ba to zai yi ba'adi ɗahiran kuma ya fito da tsarki shi aman hmm. amma kaga da ya fito bayan ya so maruba kaga ya zama hukuncin kashi ko hmm. to idan mutum na sallah in ya taba kashi a baki yaya sallah shi yawa ba alwala dai ta bace ba sallah ce dai ta bace to shine abin nufi bai hada komai ba inda ya hada kadan zai yi ba da in ya hada da yawa to sallah ta ɓaci. an sajad yin sadana kabul ko ba'adi laysa jabiran da farlin to baya gyara farilla abin da malam ke son ya nuna mana duk abin da kaga ya faru na sallar farilla wanda baka yi shi ba to mm. sai ka yi shi sallar ka za ta gyaru mm. in yanzu da mutum zai kuskura sallah ya gaba ta bai sallama ba sai aka dade to sai ta sallah ta ɓaci amma ai ba kabli ko kamar irin magariba nan tamu sai ka sallame a raka'a biyu to ga kaga sai da ka dade sanan ka tana to kaga ai ba magana kai kabli ko ba gani ba ko azhar da la'asar da isha'i sai aka yi su aka rage raka daidai ko kai a takaice da duk faralin da ka rage a sallah ba ka gyara shi to sai da faralin kabli ko ba da ba ta gyaran farali wala sunnatin bila ta'akkudi mm. wala mazhabin sujud zai tashahhud to mu je wala ba gabal ba ba'di bi sunnatin domin sunna bila ta'akkudi wanda ba ta da karfi kaga kamar kabara da mm. sami Allahu liman hamidahu da mm. rabbana wa lakal hamdu da tahiya kadai ba tare da zaman ba Wadannan kaga duk ba gabal ba ba da domin su wala mazhabu amma mu'tamadin zance shine ma'ana ah, abinda ke yin mazhaba a sujudu yin da domin tahiya ya ce gaskiya dai an birin jaya da in aka bar tahiya to za a yi sajada hmm. a in tare da zama ne ai kaga ba ma khilafa wai tahiyar kadai hmm. in ka auna abin da muka faɗa ai kaga abu hudu na faɗa hmm. mutumin da ya bar kabbara daya ba kabul ba ba ko ba ka ne ba in ya ba sami Allahu liman hamidulillah in ya rabba in ya wa to sai da ce maka sai ta ya kaɗe ba da zaman to tun da tana da khilafa kaga sai na tafi a haka to sai ƙara falakar da mu fa sai ce gaskiya dai mu ta mutum ce, to ita ita dai kan tayya to ana sanar da duninta amma inda ka hada da zaman wannan ai babu ma kai kai kowa ma ya ga musu za a yi haka mm. wala su juda fi yasirin da jihari mm. wa aw da suratin lahu kasirri mm. man lahu malhamdu a da yasjudu mm. aw sahawan aw da suratin tuwayyadu man qarara surata littan litanki yazudu min badu da talbisi wala lil ilana aw al israri bi ayatin bisirri wal ijhari wala lit takbirati ghairi idi Fiye fi sunnatu ma at takidi kama dalla tasmi rabbana wa fi ibral hatta sami ya fi. ka kafi in ba ta fihi ma ma'am wa mudallan kilayhi ma ma'an sajjat eh. to mu je wala sujuda ba qablu ba di fi yasiril jahari cikin kankanin bayyanawa ko kankanin bayyanawa in za a yi karatun sallah ga ka'idar shari'a an ce daga murya ga mai sallah bai da iyaka sai abin da zai iya duk mutumin da zai yi karatun sallah a bayyane to zai iya daga murya shi komi daga wannan ya daidai to amma karancin bayyanawan shine ya ji da kan shi da wanda ke kusa da shi Shi ne karancin bayyanawa to kai yanzu me ka ce mana babu wala su da fi yasirin lihari to kaji ko to je kama na kasirri kasirri yawa kaga sirri yasirin jihari ne ka ji da wanda ke kusa da kai ko to ni da nazo asartawa zan yi to menene mafi dagawa asartawa ba in ji da kaina ba mm. mafi karancin asartawa ba in motsa harshe ba mm. to ni maimakon mafi ɗagawan ɓoyewan to shi kenan sai na ji da hannu kusa da ni a nan na ƙara ko ban ƙara ba to ba ƙauli ba domin suna da wuyar rabewa na sha gaya muku mm. wani mutum ko da sirri zai yin kana ce masu kaji wai farada zai yi amma sai an ji wani kuma labarin yake ga muka ba su kace wani ni ban ji abin da kace ba domin ɗabi'an mutane a gurin bayar da magana ta bambanta mm. to jan gaji wa awda suratin mana to to kamar kuma a alasirri ga misali maimakon aƙalla lijihari ba ka ji da wanda ke kusa da kai ba eh. to sai kai a alasirri ba alasir kai ka ji da kanka ba mm. to da ka zo haka sai ka daga haka sai ka kara gaba to shi ma ga ba kabul ba ba'adi domin saboda bambance tsakanin su dama na da wuya galibi a karatu ne ake bambancewa amma ba kowa ke iya bambance su ba haka nan maimaita sura lahu domin sirru ko jaharu duk mutumin da zai karanta sura yanzu mu ɗauki kama isha'in nan da za mu yi to ka yi isha'in nan a raka a farko ya za mu karatu a bayyana ko boye to sai mutum ya kuskuren sura ko ba kana magana sura bane yau a wa wani suratun yau to shikenan to ya gama fata a bayyane to ba sai sura ba mm. a bayyane ko boye sai ya kuskuren boyewa sai da ya gama zai rukuyi to sai ta da kuskuren ciki to sai a a to ba daidai ne ba sai ya bayyana a bisa ka'ida mm. to shi ma na ba kabul ba ba abi mm. sura kadai in ka maimaita da domin rikitar da asartawa ko bayyanawa ba kabul ba ba abi ita wace a sunna ce amma a wannan gurin canza ta malamai sun ce ba gabli ba ba ba fa in ji ni ba to mu je malam mana adal alhamdu wanda di ya maimaita fata lahuma domin sirru ko jaru shi wannan zai yi sanda an kalwar ittifaqan abinda ake nufi sallar da ka fara ta inda za a karanta inda za a karanta fata a baine sai kai kuskuren boyewa sai da ka gama ta sai ka da ba koyewa za ka bayyana wa za ka yi mm. to sai ka bayyana din mm. to a na akwai sajada ba'adi an ji wannan ko mm. to mu je a wasu hawan ko da da rabkan nuwa ne to ka gani ko da rabkan nuwa ko da mantuwa <laughs> tuwayya ko kuma an hada da sura duk mutumin da kamar a ɗauki wannan magariba da za'a wannan isha'in ya yi fata shi a ɓoye a raka a farko ya sura shi a ɓoye sai da ya gaba to sai tuna da kuskuren shi me ya kamace shi ba sai gyara ba to in ya maimaita fata da sura bisa ka'ida to shi ma nan ba kabul ba eh, ba man karara surata wanda ya maimaita sura domin domin aka sawa to zai kesa tana ba'adi domin wannan rikita wadda abinda ake ce man karara surata yanzu in mutum ya zo zai fara sallah in zai yi sallah da fata da sura wanda yake fara karantawa sai kuskuren farawa da sura bayan ya gama daga baya kuma sai ya gane ba daidai ne ba to sai ya canza kaga ai in ya tuna da ba daidai ba kaga sai ya fata in ya fata to kuma can gabanta sai ya ƙara yin sura ko to shi ma nan zai sai da badi wala sujuda la qablu wala ba'du ba sarda ba qablu ba ba adili lamin domin bayyanawa ko asatawa yawa da aya to kaji a asatawa ko bayyanawa wai dan ka bayyana da aya da ko aya biyu gurin asatawa sai ka boye aya ko aya biyu ba qablu ba ba'di to gurin ɓoyewa to sai kamar da aya ko aya biyu ba kabli hmm. hmm. wala ba kabli ba ne ta kabi ya tagayar idi don kabara da mala inda ba kabar idi bane bayan hmm. faka lura fa ya fa gaya mana tun can ya ce mana wala ni sunnatin to ba mun faɗi kabara ɗaya ba saboda muhimmancin wannan to gashi ya karɓi mai ta saboda da abin da shi ke so ya gaya maka irin sunnatin ma ta ke domin suna tare da karfafawa ina ga ta kuma za a yi bayanin ta to mai mai ta mushi in biji ba wala ba gabal ba ba di kabi ne ta gari idi yau ga kabara da ba ta idi ba duk kabara da ba ta idi ba ba gabal ba ba di in sunnatun ma taki domin sunna tare da karfafawa yana cikin kabara idi to kabara idi in an batta ana yin ba adi to sai ku saurara da kyau limamin sallar idi ne a raka a farko ba zai mana kabbara shida ba bayan ta harama mm. yana tsakar kabbarorin nan sai kure wato sai ya rage ɗaya bai yi ta ba kadar misali bayan kabbara harama mm. ana bin shi kabbara nawa to sai ya yi biyar bisa kuskure mm. shi nan sai kama karatun shi na fata sai da ya nisa sai tuna ya gane ba haka zai ba to ya yi wannan kabbaras ya cika a'a a cikin karatu dai in maimaita muku raka'a farko ta idi ba kabbara bakwai gare ta ba kabbara farko dai kun ga ta harama ce kabbara shida su ne wanda zai yi su a jere bisa kuskure to sai ya biyar bayan ta harama na ba ku misali da mafi karanci ne domin shi malamin ya nuna mana misalin shi da kabbara daya ko ba ne ba to shi kenan da ya zo haka sai ya rage ta sai kama karatun sallar shi sai da ya nisa sai gane kuran shi sai ya dawo sai maimai wato sai cika wannan kabaras kwa sai cika ta wannan ɗayar an lura to daga na ganin ko zai yi rukuyi ko ko zai yaya kwaran gaske to ba zai sake ba zai cigaba da karatu za ka ce min to kaga zai cigaba da karatu kenan ko to in ya cigaba da karatu to karatun da ya daga yankewar shi ta waccan kabbara to zuwa wannan litna to wannan sunan shi ƙari ya ƙara ko an ce mashi akwai karatu ne tsakanin kabarorin nan ko an ce mashi akwai karatu ne tsakanin kabarorin nan babu ko to da ya yanzu yayi mai yayi ƙari tare shi shine ba a di kaga ya ci gaba da sallar shi kenan sai ba din ya gama to kun shine walale ta kabirar gairul idi isbi sunnatu ba takidi a'a sai ya zaba kuma kai malami ai shi ba a ba mutum zabi wato ana bai ana bai wa mutum zabi ne malami inda ya gara ma nan zai kama to nan zabi zai ba shi a ah? to akwai wani guri da aka ce maka a sallah in ka tsaya dole sai ka dora kaza liman ne aka ce in kana sallah kana liman hanzari ya kama ka ka fita ka jawo musahabi ne ya dora kan karatun ka in na sani to tunda musahabi ne ina na sani to in ban sani ba fa in kama abin da zan yi to kaddar na sanin na rude ba ni yawa ko ka manta da fakar umma ta sarmin alquran ne to ai ba zai bar aiki shi ba a je malam to menene amfanin naci a karatun in karatun da kai tun farko bakin shi kai ka gudu wani abin ba na zaka ta koya wa mutane ba ba kai ba shi ma mai karatun ba haka kullum nake ta arta da karatun ba wani abun sai an tuka a gane ba daidai ne ba a kwance ai amfanin mu ita mai tawon kenan to mu je malam kamar da ta sami ne. a'a ba zai kara fata ba kai to zai ci gaba da sura da ita yawon sura zai ci gaba a ba fata ba na'am yan fosetina to sai koma ya kabaras to kaga in ya kabaras to yanzu sai ya sake farkon fata hmm. ƙwarar gaske farkon fata to mu ji malam kamar dole ta sami rabbana kamar mai canza sami Allahu liman hamidahu wato da rabbana walakal hamdu don kalon shi ma nan ba kabli ba badi hukun mm. ya fi to ji ba ja mushi kamar da ta sami rabbana kamar wanda inda duk za a ce rabbana wa lakal hamdu sai ce to sami Allahu liman hamidu in kun lura ai kowa ya san mai faɗa sami Allahu liman hamidu ko in ana yin sallah kuma kowa ya san mai faɗa rabbana wa lakal hamdu in ana yin sallah to kowa in ya canza to ba kabli ba badi kaga kenan abinda malam Hamza ke so in ce idan liman ya yi ta na wa hamdu ko idan mai bi ya ce sana lahu lakal hamdu to ba zan ce ba sai in bar karatun ajibci ai kowa ya san matsayin shi kowa da position din shi ko to mu je kwalfafin ya fi sabanin malamai ya zo akwai sadada kowa ba sadada idan aka canza kabbara har wato kabbara wato da sami Allahu liman hamdu wadansu suna ganin za a yi sadada wadansu suna ganin ba za a yi ba ka akasihi to kamar sun koyi inda za a yi inda za a yi sami Allahu liman hamidu aka yi to kabbara in mm. mm. fata in gyara ya yi fauti a cikin canza kabbara da sami Allahu liman hamidu da gudun canza sami Allahu liman hamidu wato da kabbara kadai amma wa mubdilan kilaihi ma ma'an duk wanda inda duk za a yi kabbara sai ya sami Allahu liman hamidu hasala ta kare duk da za a yi sami Allahu liman hamidu to sai kabbara kai wannan zai yi sajada illa dai malam bai gaya min kabri za a yi ba ko ba adi to ba muna da raja mu kusa ne ba to shi ke zai raja da kabri eh <laughs> eh ya Ah, ba ma sai ba ya kamata karkabi shi ne domin ai gaji alama bai san sallar bane eh ya bi liman ne duk in ya ɗauko shi dai rabana wal kalam ko <laughs> to ko mi dai rabana wal kalam to kaga wannan ya kamata amma dai ni bin shi ne to mai salati goma ga annabi ko in aka hada fata da sura aka saba su a misali ya karanta fata ya karanta sura a bayyane a shi ya yi kuskure a ɓoye zai yi to shi ake yi da kake da maka wani sarari ne da kamar mutum ya gana da wani tafiya eh sai ma mutum ya so to shi kuma da zai sai gara ko zai yi ba da gaskiya mm. Mm.